قال نعم وإنكم لمن المقربين sai fir'auna ya amsa musu ya ce eh kuna da kyauta da lada za ku zama cikin makusanta masu mukami